sunana abdullahi abubakar rabi wanda aka fi sani da g garin kano kofar dan angun da lokacin tsamiya abin da ya ja hankali na fara waka gaskiya jin mawaka da nake yi eh ina kiɗa ina waka abin da ya fi burge ni a cikin wannan wakar shine na farko irin storyline din da aka yi amfani da shi ka san daga inda muka kuma ka san mun suwa ne shine gaskiya wannan abun ya buri. sannan kuma abu na gaba shine kamar wani sabon abu ne wanda dai gaskiya a Hausa hip hop ga wanda ya amma kada mu dauki hip hop hanyar da masu asalin yin ta suka dauka gaskiya yana da kyau idan za ka yi waka ka tsaya ka nitsi sosai ka yi waka mai ma'ana wacce ko bayan ranka idan ɗaukun aka ji za a yi maka addu'a me yasa salon daban da yanda kuka sani